sallallahu alaihi wa sallam hasada kiyayya bakin ciki nun kufurci la haula wala quwwata illa billah to wannan hasada fa sai ba su tsai da ita gaban annabi ba ba su tsai da ita akan annabi ba da kai da ni so suke mu zama kafirai kuma bari gaya maka kaga wannan magana da Allah ya faɗi wallahi gaskiya ce wa man asdaqu min Allah qila ba wanda Allah ya Allah gaskiya su ko yahudawa abin da suke cewa idan da za a ɗauki musulmi ya bar addinin musulunci a koma da shi ya yahudanci to an yi mai gata suka ce a bashi yana nan a musulmi amma a lalata tunanin shi a haɗa shi faɗa da 'yan uwan shi musulmi yadda ba zai taɓa zama lafiya da shi da su ba don haka ku yadda suka lalata yaran mu yaran mu yanzu shaye-shaye suke yi ba mu san wata aba koken ba ba mu san wata aba indian hymn ba ba mu san wata aba wiwi ba ba mu san wata aba taba ba ba mu san wata aba whisky ba ba mu san wata aba star ba duk ba mu san waɗannan abubuwan ba suka zo suka kawo waɗannan kaɗe-kaɗe da raye-raye duk ba mu san su ba ba a san waɗannan gidajen raye-raye da sauransu ba duk ba a san su ba wannan corruption na sata dukiya duk ba a sani ba mummunan zalunci a mulki da ke sa kullum talaka ya ne mulki duk ba a sani ba duk su suka kawo mana suka rikita mana rayuwa suka haifar mana da kiyayya da gaba da rashin zaman lafiya to su abin da suke so kenan sai suka ce ai a ɗauki musulmi a saka shi a yahudanci ma an yi mishi karama a lalata shi kawai baya son yan uwan shi musulmi baya kaudan musulunci bai damu da damuwar musulmi ba ku duba kullum burin da suke kenan saboda haka lokacin da ka kunna hansa ɗinka kana jin music kana kira kana rawa ka yi tunanin wannan asamin ɗin na suwaye na yahudawa ne ko ku ne na manzan Allah me kake tunani a lokacin a kabbara da me yiwuwa ne a ce manzan Allah zai ganka kana jin music kana rawa me kake tunani da manzan Allah ganin ka zai kana sauraron karatun Qur'ani ko kake karanta shi ka tuna wancan na yahudawa ne wannan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ma'asar sakaluwa to madadin matasan su zauna suna sauraron tafsirin alkur'ani suna ambaton Allah suna tattauna ilimi sai ga sun taru suna buga kwallo sai ka yi tunanin wannan aikin da kake na manzon Allah ne kake koko ne Yahudawa ne kake sannan wani amfani zai dawo maka da shi sannan ku duba hatta yadda za a yi yaranmu a shagaltar da su da karatun zamani din mutanen nan ba sa sha'awa kullum lalata mana yara suke yaran mun aka taho karatun zamanin su ne ba a lalata in ka je ka samu su ne lalatattu a cikin ainihin department ba sa son karatun an kyamatar da su karatun in ya zama ɗaya daga cikin su na son karatu sai su tsarge shi karatun yahudawan ma saboda sun san in kai karatun ma za ka zama wani abu don haka idan yaran mu ne sai ga an kaɗar da tunaninsu ka je ka gani alkasaratu kafira na yan iska a makarantu waɗanda ba sa son karatu ba su damu ba sai ka ga yaran mu ne me yasa na'am yaransu suna iskanci na'am suna shaye-shaye amma da yadda za a ga sun bawa karatun muhimmanci me yasa na musu suna shaye-shayen ba za su ba karatun muhimmanci ba duk ku ku lura da wannan duk wannan burin su ne na cewa ina ma da za ku lalace abin da suke so kenan ku lalace ba sa mutunku da alheri Allah ya ce su ne muku haka ne hasadan min inda an fusuhim hasada ce take damun su min ta ma na umar haq. bayan gaskiya ta bayyana cewa ku kan gaskiya amma bari ka ji abin da Allah ya ce fa'afu ku kau da kai wasfahu ku manta wato kada wannan abin da yahudawa suke muku ya firgita ku kau da kai ci gaba da yin addinin musulunci yau akwai mutanen da ba sa iya ire-iren waɗannan wa'azozin su maganar yahudawa saboda yana tsoron kada america ta saka shi shine mutum na hudu cikin waɗanda ta ce 'yan ta'adda a afirka yana tsoro allah ya ce kai kai manta ba abin da za su iya maka sai abin da allah madaukakin sarki ya nufa